الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدي واستنفق بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شعراء الجهلية شعراء بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا راه للبرهي أولا ya funnuha tuhaziru min shi wata tajisu idan ya maraita yana mai dawowa zuwa ga wajen da ake kira udhi idan ya maraita shi wannan rakumi yana mai dawowa zuwa ga udhi ya funnuha sai ya kore ta sai ya kore ta tuhaziru min idrakihi yana jin yana taka tsantsan daga riskan shi wata yi kuma yana buɗewa yana takatsantsan kada a riske shi kuma yana buɗewa kada a riske shi a zalika amsaunin a atuna a manna fa'ar ba sun da runa durusu a zarika shin wannan ne zan yi mamaki amsaunin, ko kuma jirgiji Wata ya kamanta raƙuminsa mai kala fari da baki akwai mai gudu sosai shin wannan ne zan yi mamaki ko raƙumi mai gudu kamar girgiji mai ɗari da ajiyar da yake yake koran yake gasan gudu da ainihin jaka yake gasan gudu da jaka hamalna sun ɗauki kaya Fa'ar ba a hamlin na da rusu mafi girman kayan da suka ɗauka wato kai ka ce ainihin wato sai gasanin sai zama mafi girman kayan da suka ɗauka kai ka ce 'ya'yan bera ne saboda gudu ga shi sun ɗauki kaya amma kayan nan bai hana su gudu ba kai ka ce ya'yan bera ne nam sawahu mirahu shaddin shaddin fazbatun shajiru mm. mu'alan ila matnaini fa huwa khamisu ibtimaru shadd tsananin gudu da wa'u da wa'u shi ya nade shi shi yasa biya takuri tsananin gudu yasa naman shi biya takuri falbaɗar zibin. cikin nan ya zama ɗankwari cikin nan maɗankwari ne shi mu'alan ilal matsalai ne abin ɗaukakawa zuwa ga ainihin kuturi zuwa ga bayansa abin ɗaukakawa zuwa ga bayansa fa huwa kamisu shi mai maɗankwarin ciki ne shi shi mai maɗankwarin ciki ne hajibihi kadfun min al zalimi a wajen majibtansa a wajen akwai kadu akwai yakushi jalibu minazar wanda yake ya janyo saboda duka a wajen idansa a wajen majibtansa akwai yakushi wanda yakushin nan ya faru ne saboda duka wa harikuhu khamisu hasisu na ah wa harikuhu ilal ilal kadam ko ilal kidam eh wato shi shi ne wanda gashin shi ya tafi shi wajen wajen kirjinsa wato babu gashi min al kidam saboda ya fushi saboda cizo wajen kirjin shi gashi ya fita saboda cizo ka anna taratahu wa juddatun wa zahari kana inu yajri bainahunna dalisu hmm. kai ka ce bayansa ka ce bayan shi wannan raƙumi wa jiddata zahari da can tsakiyar bayansa kana imun kai ka ce ainihin wato jakan kibiya ne ka ce jakan kibiya ne ya jiri bai na hunna da lisu wanda na kai ka ce ainihin jakan kibiya ne wanda ruwan zinari ke gudana tsakaninsu wanda ruwan zinari ke gudana tsakaninsu na'am zarama lil udhi idan ya maraita auban yana mai dawowa zuwa ga wajen da ake ra'udhi ya fullo ha sai kore ta to haziru yana taka tsantsan daga ariske shi wata his yana baudewa yana bauɗewa a zalika am jaunun shin wannan ne zan yi mamaki ko kuma mai gudu kamar girgije wanda yake koran jaka yake gasan gudu da jaka hamalna sun dauki kaya mafi girman abin da suka dauka kai kace ainihin wato bera ne ƙananan yaran bera sawahu isminan wato dan kwarewa hmm. tsananin curewan nama shi ya nade shi tsananin curewar nama shi ya naɗe shi falbaɗalu sharibu wato ciki sai ya zama ciki ya ɗan kwari mu'alan iya ne wato ya liƙe zuwa ga baya cikin saboda ɗan kwariwa ya ɗaukaka ya liƙe zuwa ga baya ba huwa su shi mai maɗaukwarin ciki ne haji wato a magibtansa wajen idanuwansa akwai ya wanda ya faru saboda duka wa harikuhu min al-kidah kuma kirjinsa wato hasisu wato kai a ko min al-kidah kirjin shi babu gashi gashi ya fita a kirjin saboda cizo gashi ya fita a kirjin saboda ciwon cizon shi ka anna saratahu kai ka ce bayan shi wa duddata zahari da tsakiyar ainihin bayan shi kana inu ka ce ainihin abunan ne na kibiya ka ce jakan kibiya ne ka ce jakan kibiya ne ya jiri bai da hunna da nisu wanda ruwan zinari ke gudana tsakanin su bismillahir rahmanir rahim summa shakara ala talbiyati sauti sannan sai yayi godiya akan amsa kiran sautin shi tunda ya zo ya kwankwasa kuma an amsa mai sai ya yayi godiya kan amsa kiran sautin shi wa tazara min at-turuqi fi ghairi wakati. kuma ya kawo uzuri daga afkowa gidan mutum afkowa da dare shi da turuk daga afkowa ba a kan lokacinsa ba ka afkowa mutum da dare ba tare da ka sanar da shi za ka zo ba Shi ne ya kawo uzuri akan afkowa kafin lokaci ya yi. ba a cikin lokacinsa ba eh, sai na kusanto shi da fitilla abin kunnawa wata ammaltuhu ta'ammulal muntaqi sai na lura da shi irin luran nan na mai jinjinawa irin luran mutumin da yake nakadi in za ka yi nakadin mutum sai ka kalle shi ciki da waje to na lura da shi irin luran nan na mai bincike mai nakaci alfaituhu shaykhana aba zaidin bila raibi sai na lura da shi malamin mu ne abu zaid babu wani shakka wala rajmi ghaibi babu zato babu shakka babu rajama bil ghaib shine yin magana da zato shine rajamu ghaib babu magana na zato shine malamin mu ne fa ahalaltuhu mahallaman man azbara ni bi uswa tarar fa halaltu sai na saukar da shi mahallin wanda ya bani rabo da gayan abun nema an gani sai na saukar da shi mahallin wanda ya bani rabo da gayan abun nema gayan abun da nake da irin mutumin da ya biya ma gayan bukatanka Yadda za ka yi maraba da shi za ka yi maraba da malamin shi wane kalani min wasu kurba ya ciranto ni daga dukan nan na bakin ciki zuwa ga ainihin wato daɗin nan na farin ciki zuwa ga daɗi na farin ciki ma aka zai shukul ainihin sannan sai shi malami na abu zai din sai kama kai ƙaran gajiya yana kai ƙaran gajiya cewa ya gaji wa kasu fi kaifa wa ainihin sai na fara tambayin shi kaifa da aina yaya abin ya faru kaga shi kuma daga ina ka fito ina tambayar shi kaifa da aina fa'ala abli ni riki sai ce kaɗan haɗiyar da ni yawuna ka haɗiyar da ni yawuna bi ma'ana kaɗan ba ni dama in haɗe yawuna ka ban dama huta in na huta daga baya ma yi wannan maganan sa'ani dariki faqad akabani dari hmm. hakika hanya na ya gaji yadda ni hanya na na tafiya ya gajiyar da ni fazanantuhu mustaqbilan lishtagab sai na yi tsammani zai kifar da cikinsa saboda yunwa na yi tsammani zai kifar da cikinsa saboda yunwa mutakasilan li hada sabab sai na yi tsammani wato zai yi kasala ko ya yi kasala ne saboda wannan sababin hajartuhu ma yuhdaru lidai sai na halatto mai abinda ake halatto da shi ga bako wanda ya afkoma idan bako ya afkoma baka shirya ba to irin abinda ake halatto mai da shi turawa suna kira shi suna idan ka yi bako baka shirya ba za ka dan halatto mai da wasu yan dan abinda ka dan rage mai raɗaɗi shi shi ne abincin da yake rage raɗaɗi an gani kaga su turawa suna dan ajiye irin su irin su ainihin fanke irin su donut irin su cake suna ajiye wannan ne ba wai don a ci a koshi ba ana ajiye shi ne ga mutumin da ya ma ba shiri sai ka ɗan rage mai raɗaɗin yunwa eh, ya ɗan ci wannan abin kafin a shirya masa shi ne mana sai na halatto mai ma yi hudaru lidai almufaji abinda ake halatto da shi ga bakon da ya afko ma a cikin dare mai duhu abin da ya afko a cikin dare mai duhu sai irin takurewa irin takurewa mai jin kunya mai jin nauyi irin shi ba ya zo nan da a bashi abinci ba ne sai takure ina ni ba zan ci wannan abincin ba irin takurewa mai jin nauyi kuma ya bujire irin bujirewa wanda ya koshi ya bujire san ba zai karɓi wannan abincin ba irin bujirewa wanda ya ƙoshi irin ya riga ya ƙoshi baya san abinci wasu sannan imtina'ihi sai na muna na zato da naga ya ƙyaƙi yadda ya karɓi abincin da naga ya ƙi yadda ya karɓi abincin sai na muna na zato anya saboda shi balarabe in ya kawo ma abinci baka amsa ba zai ɗauke ka mugu ne ila ka zo ne don ka cutar da shi alamun gane cewa kai bako ne na kirki in ya baka abinci ka amsa da wuri to gashi ya bashi abinci yake dan Allah a bashi ina ni ba na karba abinci ba sai na muna na mai zato saboda hannuwan shiga karban abinci fazani hukulun ibai canzawan ɗabi'an shi ya ɓata min rai a fazani a nan nan ba wai ya tsare ni ba hmm. ya ɓata min rai ya fusatar da ni a gani canzawan halin shi hmm. eh. inda a da ne ina bashi abinci zai karba amma sai ga yanzu halin shi ya canza na bashi abinci ga shi ya amsa sai ya amsa sai abin ya bata min rai har na kusa in kaurara mai magana na kusa in kausasa mai magana in gaya mishi magana mai zafi wa bi hummatil malam na kusa in sare shi da guban nan na magana na saura kaɗan in sare shi da guba na magana na an gane zai kamanta irin zafin maganar shi da guban ainihin kunama an gane ku da guban kunama mm. fata bayyana min lamahati nazari sai ya bayyana daga lamahati nazari daga hararan nan na idanuwa na daga irin wulkitawan idanuwa na ƙiftawan idanuwa na sai ya bayyana gare shi abinda ya lulluɓa abinda ya ɓoye a cikin tunanina sai ya bayyana gare shi abinda ya ɓoye cikin tunanina ya gane na yi fushi ah, sannan sai ya gode a kan amsa sautinsa wa kazara min min al-furuqi fi ghayri waqti sai ya kawo guzuri daga afkowa ba a kan lokaci ba fadanai tubu bin misbahin mutake sai na kusanto wajen shi da fitilla abin kunnawa Wata ta'ammaltuhu ta'ammulan mutake sai na lura da shi irin luran masu jinjinawa masu nakadi hmm. mai nakadi zai kalle ka ne daga farko har ƙarshe daga sama har ƙasa alfaituhu shaykhana aba zaidin bila ne. eh misali yanzu kaman za a ce da gida ne sai kana so ka sayi gidan ai za ka iya tura amintattunka su kalli gidan daga farko haɗar shi shi gidan nan kana ganin ya ci kuɗinsa kana ganin kaza kana ganin kaza ko kuma mota haka mutum zai kalli motar daga farko hatsari shi ne naɗaɗi an yi naɗaɗin shi ya duba duk gaba ɗaya ga akwai matsala ko ba matsala to da ya duba shi daga farko haɗar shi irin lura masu naƙaɗi fa ko shekana sai na sai na same shi ashe malamin mu ne a bazai babu wani kokanto babu wani rajam gaibi babu wani zato babu wani tunani na zato muhallaman azfarad sai na saukar da shi mahallin wanda wanda wanda ya amfana da ni da kusuwa dala, da gayan abin nema wanda ya sa na samu riba wanda ya amfana da ni da gayan abin nema wani kalani min wakfil kurab ya kiranto ni daga dukan nan na bakin ciki ila raugin tsarab zuwa ga hutun nan na farin ciki zuwa ga hutun nan na farin ciki ma kaza ya shi kula ayin sannan zai fara kai karan gajiya ce wallahi wannan tafiya ya gajiyar da ni wallahi na gaji wa khastu fi kaifa wa ayin sai na kama tambayansa kaifa an gani yaya ka gaji me yasa ka gaji wa aina kuma ina ka je ala abli'ini riki yace kadan hadiyar da ni yawuna Imana kaɗan kadan bani dama in huta wato in hade yawuna sa'an mu fara tattaunawa hakika hanya na ya gajiyar da ni sai na yi tsammanin shi zai kifar da cikinsa saboda yunwa tagab yunwa mai tsanani mutakasilan li hada sabab sai fazanantu mutakasilan sai na yi tsammanin zai yi kasala saboda wannan sababin fahadabtuhu ma yuhdaru lidai sai na halatto mai abin da ake halattowa ga bako wanda yake ya afko hmm. na halatto mai da snack hmm. wanda ake ake ainihin halatto da shi ga bako wanda ya halatto amma amma yanzu a yanzu nan filin wani akwai snack yanzu mutum ya sai da ya bashi fiye wata ba yanzu an mutu da sai da ya ka ruwa eh sai mafi yau tunin wala talakawa ne an kaji na ce tunin wala ina nufin ai jeto area nan wanda yake talakawa mafi yawa in ka zo in an yi kokari a baka fiye wata mama kila in bako ne a je a ciyo bashi domin ka so bako za a ciyo mai bashi to shi ne na akwai wara ba shi ba amma ba wai an tanaki a wurin don shi ba ne shi kuma a waran yanzu suna su ne ko abinci a waran fa yanzu abinci ne hannu ya fa ake samai a cikin sai a goshi a ya wuce suna wannan kamar da irin su Dublan, irin su cincin da menene ma duk irin su ne suna na? lailin daji eh eh gaskiya kan a baka kwana biyu na lailin daji a cikin dare abinda ake halattowa wa bako wanda ya afko a cikin dare mai duhu an kawar da ibadin tashin sai ya takura irin takuran mai jin kunya shi ko bature yana da ka'ida in baka gaya mai zaka zo ba ruwansu da wani suna zai gaya ma gaskiya ba ka gaya mun ba da shi komai ba ku sha fira za ku sha fira da shi kuma in ma don ma ya nuna ma shi bature ne yana yana cin abinci kuna fira shi bature ba ruwan shi in dai ba gaya min za ka zo ba abincin dama ya yi shi ne don shi kadai bai bannan abinci zai abinci gwargwadon yadda zai ci in ga zai ce i'm sorry ba gaya mun za ka zo ba yana cin abinci yana i'm sorry har ya gama cin abinci kana kallon bature shi kuma balarabe yana da karamci shi balarabe duk da ba gaya mai ba zai dan karama zai karama ka da abin da yake da shi na kamar za ka yi magana eh wa'ara da i'rad al-bashi sai ya kauda kai irin kauda kan wanda ya koshi in an ce mai ga abin aka mai sayin abinci irin an koshi din nan sai irin kauda kai irin wannan fasutu zannan bintina'i sai na muna na zato da hannuwan shi na munan da zato da hannun shi da yake ba zai ci ba sai daga shi kamar mugu ko olubi ba'i Canza wanda biyunsa sai ya ɓata min rai ya fi satar da ni takitta har na kusa in kausa same magana wa na kusa in soke shi da ƙayan nan na zargi guba kuma guban kunama ƙayan kunama din nan na kusa in soke shi da guban nan na zargi ta bayyana lamhaji khadir sai ya bayyana daga wulkitawan idanuwa na ya bayyana gare shi daga wulkitawa na idanuwa na abinda ya cuɗanya a cikin tunanina duk ya bayyana gare shi abinda ya ɓuya a cikin tunanina hmm. Wa mai cin abinci a gaban shi ko kuna ganin ya yi laifi eh, bai yi kara ba ne amma bai yi laifi ba kai ne ka zo baka gaya bai za ka zo kuma shi ya tanaji abinci gwargwadon yadda zai koshi abincin mutum da ya isa mutane biyar ya kira ma shi tun da ya amshe shi ma a cikin ɗaki cikin dare ne ba yanzu kai yanzu za ka amshi mutum cikin dare cikin dare ne kai ya kawo ziyara kuma aka amshe shi aka ba shi makauki an girma shi to ba abinci abincin zai ishi mutum ɗaya ne kawai amma karamci ne mutuntawa ne ya ce zo mu ci tare ya gero mashi amma in bai ba shi bai yi laifi ba daliya na? Eh, an manta Allah ba ya ce abincin mutum ɗaya ya ishi na mutane yau amma bai ce dole suka bayar ba ko? cewa abincin mutum ɗaya ya ishi mutane biyu abincin mutane biyu ya ishi uku in ka ga damar za ka ba shi kenan yawa wani zai bar abincin ma ba zai mace abincin ba zai baka ba zai ma nuna ma ba abincin ba ba zai nuna in balarabe ne ba zai nuna ma ya ajiye abincin ba ne shi da kanshi kawai zai ɗauko ka cinye ya kwana da yunwa <laughs> kuma kasan yunwan dare bala'i ne ba laraba sun ce babu yunwan da ya fi bala'i kamar yunwan dare yana hana bacci yasa da dare biyan da mutum zai ya tanaji abu wani lokaci yin waye an koma da dare za ka gane kuranka na'am bismillahir rahmanir rahim wal wudu shahadin ala maramahu yu'yi alal alal audin nabadi nabadiyil ajlaji wal wajhu mafuskanta wato mafuskanta na ainihin sufanci zu shahadin ma'abucin nisa ne alamar ramuhu ga duk wanda ya dunkare shi wato in kana so ka zama sufi hanyar da za ka bi ka dilfara haka zama sufi wannan wannan mafuskanta nan mai nisa ne ga wanda ya nemi shi ba ƙaramin hanya bane mai nisa ba kowa bane zai iya dilfara wannan hanyar wato yana gajiyarwa yana gajiyar da ainihin rakumi audu in an kira ka audu to tsohon rakumi audu yana gajiyarwa ga tsohon rakumi annabaɗi wato bana baɗi wanda yake mai ƙarfi irin rakumin nan wanda yake ya daɗe yana gwagwarmaya shi ne audu yana gajiyarwa ga rakumi yar nabaɗi kun san nabaɗawa nabaɗawa kamar kwarawa ne a najeriya su nabaɗawa su ba musulmi ba ne mafi yawansu kuma su hanyoyin su hanyar samun abincinsu noma ne kawai to sun fi kowa a wannan zamanin babu wanda ya fi su gogewa ga sanin albarkatun ƙasa sun san ƙasa sosai ba su da wani aiki sai noma to kuma suka kalli nan suka ce nan za a samu zinari nan wajen za a samu ruwa kana haƙa wa gari eh saboda sun goge yau da gobe an gane to su saboda su mutane ne wanda kullum cikin gwagwarmaya suke raƙumin suna shan wahala sosai in ka samu raƙumin su ka samu raƙumi mai juriya an gane wanda in ka hau wannan raƙumin ko ina zai kai ka to shine yake maganar kafin mutum ya zama sufi ba ƙaramin aiki ba ne ba eh wannan mafuskanta na sufanci yana da nisa ga wanda ya dumfare shi yana gajiyarwa ga ainihin audu ga raƙumi eh, irin ah, ba na baɗi al'ajilaji mai ƙarfi raƙumi ba na baɗe mai ƙarfi in ya hau a wato yana gajiyar da raƙumin ka san ko ainihin wahalar da zai gajiyar da ko tafiya mai nisa da zai gajiyar da raƙumi raƙumi ba na baɗe yaya ba ƙarmar tafiya ba ce ta hmm. saboda haka ba ƙaramin aiki mutum zai yi kafin ya zama sufi ba a gari sai ya taka wasu wurare masu kaya ya taka kaza ya taka kaza an gane ku na'am wa majahilun malil ada malil kaza bi tijajiha subulun wala fiha du'aymin sadi hmm. na'am wa eh. majahilun kuma wato wawan daji ne irin dajin nan da iya ganinka wawan daji ne wajen za ka yi ta tafiya baka san sanda za ka kai masaukinka ba kuma kuma ainihin daji ne wanda babu ruwa ba abinci za ka yi ta tafiya ka yi ta tafiya kafin haƙaƙa cikin cimma ruwa an gani wato wawan daji ne malir ka tsabi ta jaji har su gudu. ɗan duruwa ba shi da ainihin hanyoyi a ainihin a matafiyarsa ɗan hmm. duruwa hmm. ba shi da hanyoyi a matabiyarta dan duro wani tsuntsu ne suke kafa misali da shi wato tsuntsu ne mai basira yanzu in tsuntsun nan in za su kano da ya zo sai da ya shiga masallacin malam bako ya bugi nan wajen ya ƙara fasari da ya bugi can wancan gidan sannan sai ya wuce in zai dawo daga kano sai ya ƙara zuwa ya bugi nan ya ƙara dukan can duk hanyar da yau ba zai manta ba shi wannan kad'adin? tsuntsu ne mai basira sosai an gani suna za ji larawa sun ce wane ya shiga cikin hanyar da ko ɗan durwa in ya shiga sai ya ɓace shi tsuntsu ne mai basira wanda baya ɓacewa an gane wannan ku shi ne maganar mai ashifa ƙazi iyaki da ya rubuta littafin ashifa yana magana kan kusantin darajojin manzan Allah ya ce wannan littafi da ya rubuta wannan hanyar da ya dauka yana so ya rubuta magana na manzan Allah ya shiga wani wawan daji wanda ko dan durwa in ya shiga sai ya bace wato kawai zai dan yi rubutu ne gurgudan don fahimtar sa amma bai sai ya ce zai zai zai yi bayani yadda ya kamata gaba ɗaya ciki da waje ba an gane wannan ko to shi ma wai sufanci haka yake wawan daji ne wanda malil fada malil malil menene kaza subulun bitijajiya ɗan durwa ba shi da hanyoyi a ainihin mashiganta hanyoyinta wala fiha du'aimasu du'aimisu sadi ko kuma ainihin wani mutum da ake kira du'aimis shi ma masubulun da du'aimis shi ma du'aimis bai da hanya bita jajiha an gani ko du'aimis wanda yake kwararre shi ma ba shi da hanya a ainihin wannan hanyoyin nata shi ma wannan wani mutum na yake ju'aimis ya kware wajen sanin daji in kana so a fitar da kai daga wannan daji in ka same shi duk yadda daji yake zai fitar da kai to ko shi ne ma zai ɓaci nawa madahidun manzala fiha ya atalik ashtanar shaidanin gawiyun mufsidi wato wajen zamiya ne sufanci ba wajen zamiya ne in mutum ya shiga sufanci da wuya bai zame ba zai zame ya mai da kanshi Allah ko ya mai da kanshi kaza ya ce an mishi wahayi ko abin da ya kama da wannan an gane waje ne na zamiya in mutum ya shiga da wuya ya shiga ya dawo yana musulmi in ka shiga to za ka gamu da wasu shubaha shubaha wanda za su fitar da kai daga musulunci daga cikin abin da zai sufanci zai tura ka ka ce yanzu ka kai mataki yanzu wanda matakin ka ya kai ba sai ka yi sallah ba an gane mm. in ka ga mutum yana sufanci yana sallah yana azumi yana yi abu daidai da musulmi to ya yi sa'a ne ya wuce wa'annan wannan matakan sun ce wai man tasawwafa man tasawwafa walam ya tafaqqaha ta zandaka duk wanda ya koyi duk wanda ya koyi sufanci amma bai hada da ilimin fiqh ba zai zama zindiki kuma wa man wa man tafaqaha wa lam yatasawwafa idan mutum ya koyi fiqh amma bai yi sufanci ba tafassaka zai zama fasiki ne Ke eh, inda mutum ya zama kamar yanzu ko ko ahlus sunna da ba ku tasawuf fasikai ne ku shi kuma sufi wanda ya yi sufanci amma bai yi fiqh ba zindiki ne shi hmm. mutumin da ya karanci sufanci ɗan ɗan. zai zama cikakken arni in ya haɗa sufanci ne da fikiyu sai zama nan dama-dama shi ne ta ce wa man tasawwafa sun matafaƙaha ta haƙaƙa idan mutum ya koyi fikiyu sannan ya koyi sufanci ya samu haƙiƙanin ilimi na fatan gani shi nan sufaye ba a lalace wanda kuke ganin su wanda kuke ganin su ɗan sufaye sufaye na ɗan dama-dama sun ɗan haɗa guda biyun da ya sa ka ɗan yi dama-daman nan amma irin wannan na wajen unguwar sulusun nan na wajen sabon gari bai san ko bai ba ko ahalari bai karanta ba to wake wake ne kawai na shek ibrahim ya zama sabu to wannan zai yi ta kato bara zai ta fito da maganganu na zindikanci da kafirci irin su dan lanti irin su dan anti kaga kai tsaye ba abin da ya sani sai mai to ba zai ringa jin nauyin faɗin duk maganar da ya gara ma ba shi ne abinda suke magana nan an gani? nan wa mazahidun man tallafi ha ya akalik wato shi wajen zamiya ne shi sufanci ba wajen zamiya ne man zallafi ha duk wanda ya zame daga cikinta a shiɗani shiɗani zai liƙe a ainihin igiyar nan na shiɗan zai liƙe a igiyar shiɗan hallakakke mursidi mai barna in dai mutum ya zame to kawai sai nama, to me amfanin sa to kuma zufanci din nan an taba tambayan shehi marigayi yace temporary ne ba dole bane ku kyale mana kayan mu mana yace ba mu ce dole sai kun yi zufanci ba wanda yayi alhamdulillah in bai ba dole bane temporary ne to abin da yake temporary shine zan kawo rabuwan kan musulmi da shi abin da yake temporary shine zan zo shiga cikin hadari wanda zan iya zama zindiki na'am walwajhu shahadin wato wannan mafuskanta na zubanci ma'abucin nisa ne alamar rama ga duk wanda ya dumfare shi alal yana gajiyarwa ga ainihin tsohon raƙumi annaba wanda yake na bade mai ƙarfin baya kuma wawan daji ne majahilta ne malil kada subulun malil kada wala du'aimin su sabi subulun wato dan durwa ko kuma wannan mutumin da ake kira du'aimin kwararre ba shi da hanya bi jajiya a titin a titunanta bai da hanya an gane ko shi in yaje sai ya zame kuma wajen zamiya ne wajen zamiya ne duk wanda ya zame a cikinta zai liƙe ga ainihin igiyar shedan halakakke mufsidi mai banna <laughs> a suna koyewa ai magana haka ya faɗa kaga maganar da ya faɗa in mutum ya shiga wannan abin zai ga wasu abubuwa da yawa na kafirci amma za a ce sirran ka gaya ma kowa sun sa wutan bi a su kana wannan ma ko wanda in ya akbar ne na ga wannan in ya akbar allahu in ya sami in ya liman hamida illahi lalzi ga samari ga hoton in ya ga waye mai hukun allahu akbar sami in ya liman hamida assalamu alaikum ce in ya alaikum in ya alaikum eh hada fir'auna wallahi kamar suna yaban fir'auna cikin kamar sami Allahu na zai cikin kira sunan fir'auna Allah bai Allah bai da hurumin ya sa Allah ba shi da hurumin ya sa shi aljanna ko Allah bai da hurumi ya kisa baban shi aljanna baban shi malamin wai ta zaka irin wannan kawai can shi yanka ne kawai har ne ne cikakke insha Allah wa anaka Allahumma wa bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk